zama musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta daru hadisi salafiya kafin babban malaminmu muhammad Awal adam wanda aka fi sani da albani zaria allah ubangiji ya cika shi da rahama a yanzu da muke magana mun shiga daren talata daren sha biyar ga watan sha'ban hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa Madina yau shekara 1447 daidai da uku ga watan biyu shekarar sha 2016 haka ne ko yauwa biyu ga watan biyu biyu ga watan biyu shekarar da 2016 wannan shine darasi ne lamar katis na a talatin da bakwai insha Allah a cikin jerin giyar darussa na karatun littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha wallafa al-shaykh al-allama Abu Muhammad Nasir al-Din ibn Nuh al-Albani Allah ubangiji ya jika shiga rahma idan jama'a ba su bibiyan mu a wannan darasi ba su manta ba muna cikin bayani akan gaban ar-ruku'u a cikin sallah yaya ake tafiya ruku'u yaya ake ainihin wato daga hannu lokacin kabbaran tafiya ina ake aza hannaye bayan an kai gaban ruku'u yaya ake son mutum ya daidaita gadon bayansa da kansa da ainihin wato buɗe hannayensa da yadda za a runguma wato guyawu guda biyu da yadda ake baza yatsu akan guyawun har mutum ya tabbata a cikin gaɓar ruku'u duk wannan shine bayanin da muka jiyo a baya wanda a ƙarshen darasin in ba manta ba sai da muka yi ƙoƙarin kwatanta mana wannan sifar domin mu san an yi wato abin a aikace muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya dasar da mu zuwa ga abin da yake daidai kuma ya gare shi to yau za mu tashi daga gaban da malam yace wujubu tama'ninati fil ruku'i wato wajabcin masal ne sallah ya samu natsuwa ko ya samar da natsuwa yayin da ya tabbata cikin ruku yanzu an riga an gaya mana ya ake tafiya ruku yaya kuma ake ruku to yanzu ka ga gaban yin ruku'un to ana buƙatar ka samar da natsuwa tukuna kafin ka ci gaba da abubuwan da zaka zo ka ji bayani akan su insha Allah to sai dai kafin mu shiga wannan gaba in ba ku manta ba a makonni kaman guda biyu da suka gabata mun yi mana tsokaci takaitacciya kan watan Sha'ban da abubuwan da suka tabbata a shari'ance na ainihin wato yin azumi a kwanakin watan gwargwadon abin da ya samu an so mutum ya yawaita har muka ji cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana dalilin hakan domin wata ne da ake tattara ayyukan bayi a kai rahoto zuwa ga Allah kamar wannan watan ake yin annual report kenan hakanan kuma idan aka ainihin wato shiga watan sha'ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafiya yawan mutane suna gafala daga ibada musamman na azumi da haka annabi yana yawaita azumi a cikin wannan wata to sai dai kuma sai muka ce idan aka kai rabin watan ma'ana da zarar watan ya raba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma a kame daga yin azumi shine idan tafafa sha'banu fala tasum to kun ga kenan wannan dare da aka shiga shine daren rabin wata sai ka kuma muka ce daren sha biyar an gano wannan da kyau ko da haka abin da ake bukata daga wannan lokacin mutum ya kame amma idan mutum ya saba yin wasu azumi tun baya ba wai sai a watan ba to shi ko da ya dace da an shiga rabi na biyu na watan shi na iya ci gaba alal misali wanda ya saba yin azumin ayyamul bi waɗannan kwanuka guda uku da ainihin wata da wata ke haske ko da dare rakin su ke yin haske saboda cikan hasken wata shine daren sha uku a sha uku ranar sha uku sha hudu da sha biyar ta kamar ka ce jiya kenan da yau da gobe ina fata an gane to kaga kai naka goben zai shiga rabin da annabi yake aka shiga kada a azumi ko to tun da kai ka saba dama duk wata kana yin kwanakin to kai kana iya yi babu matsala haka wanda ya saba tun a baya yana yin azumin shi dama duk litinin da alhamis to shi kam yana da hurriya yana da yancin ya ci gaba da nashi litinin da alhamis kenan kaga wannan alhamis mai gabatowa yana iya yin azumi da litinin da zai tsawo da alhamis na gaba da litinin kafin a shiga wata ramadan shi yana iya ci gaba na fata gani to wanda yake da wani azumi na al'ada da ya saba to shi yana iya ci gaba amma kai da ni wato a wannan watan ne kawai ka fara yin azumi na fabila to yana ce maka aka shiga watan sai a ni wato saurara an fahimci wannan da kyau ko to a nan ne muka yi bayani akan cewa sai dai kuma an samu har ila yau wasu hadisai da suka yi bayani game da wannan dare da muka shiga a yanzu din nan shine lailatul nisbi sha'ban daren rabin sha'aban shi ne daren da ya dace da irin wannan dare wanda an ci kwanaki goma sha hudu a cikin watan an fahimta ko an shiga daren na sha biyar wanda wannan yini na sha biyar shi ne a tsakiyar watan bayan shi akwai kuma wasu kwanaki goma sha hudu Allah ta an fahimta kar ku manta annabi ya ce watanni a musulunci hakaza wa hakaza wa hakaza sai ya kale babban yatsa wato kwanaki ne ashirin da tara in ka daga a yi lissafi ashirin da tara ba to ko dai duku-duku ko hazo ya sha makance ganin wata amma dai ashirin da tara ɗin sai annabi ya ce ko kaddara ya cika talatin kawai kaga ana takbir ne kenan watanni na musulunci to kwanaki sha hudu ne farko sha hudu ƙarshe daren sha biyar a tsakiya shine nisfu Sha'aban. an fahimta ba ko wasu hadisai da aka samu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani game da wannan dare to kasantuwan ta Allah ya sa mun yi dace a wannan lokaci da zamu gabatar da wannan darasi ya dace da wannan dare to sai nake son yi amfani da wannan dama in karanto mana hadisan da aka ruwaito musamman waɗanda malamai suka inganta domin akwai wasu hadisai da ba su inganta ba mun yi mana ishara tun farko wanda suka rarumo wasu falala wanda babu dalilin su tabbatacce a musulunci amma waɗannan da za mu ka tattaro insha Allah su sun tabbata za kuma mu karanta maka su ka ji mafadir ɗinsu ma'ana inda hadisan suke a matsayinka na ɗalibi ko ainihin wato wanda yake neman ƙarin ilimi akan matsalar sai ya koma ya ƙara yin bincike akai insha Allah asali wannan tattarawar da na ɗauko wani malami ne mai suna Mustapha Muhammad Amin shi ya tattara a bara wannan lokacin ina fata fahimta bara-bara, ɗin nan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a cikin watan sha'ban a lokacin ya tattara ina fata gani. wanda ya dace da wannan shekarar bature 2025 kenan ko to shi ma ya yi aikin tattaro hadisan a wani mauki'i na addurar sunniya wanda ake hidima wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnansa to sai ya tattaro hadisan waɗanda malamai suka yi wato inganta ya kawo maka su zaka ji su kusan guda goma sha uku ne insha Allah zan karanto mana su sannan mu fitar da wasu darussa da wasu fa'idodi domin mu amfana dama amfanin karantawa kenan ko ya zama mu dinnan tun daga shi Allah ya raya mu muna cikin daren to duk wata falala da aka faɗi to ya zama mun ci moriyan wannan falalar Allah ubangiji ya sa mu dace gashi malamin yace al ahadithu sahiha an fada'il lailatul nisfi min sha'ban hadisan da aka iya tabbatar da ingancinsu game da falalar wannan dare da ainihin wato watan sha'ban ya raba ki ga hadisan na farko yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min sha'bana فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن رواه ابن ماجه الإمام ابن ماجه رويتوشي malam Muhammad Nasiruddin Albani da ya zo cikin sahih na Ibn Majah ya yi wato inganta shi tare da in ka je ka duba Ibn Majah asalin isnadin da wannan hadisin ya zo da shi akwai malaman da malamai suka yi wato a cikwalan wajen riwaya da aka isnadojin sai da aka yi musu aikin tattara wasu hanyoyin sannan suka kai labari to hadisai ne waɗanda mafiya yawansu sahihun ne ko hasunun ne fi shawahid an fahimci wannan da ke ko amma kowanne a karan kansu za ka ga akwai wani abu wanda da ba don an samu wasu da suka tarbe su ba to da ba za su kai labari ba ina fata an gane alhamdulillah ala arihi nema wannan hadisi ya zo ta hanyar sahabi abu musa al-ash'ari Allah ya kara mushi yadda ya ce manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce lallai Allah sai da ya zo da harafin inna wanda yake karfafa zance malaman larabci suna kiran wannan harfu annaf da wattauki harafin da yake yi wa suna nasaba kuma yake karfafa zancen da ake yi to mai annabi yake cewa inna Allah lallai tabbas! kaga babu kokonto a cikin kenan Allah mahalicin mu la yattali'u fi lailatin nisfi min shab min sha'ban a irin wannan dare Allah madaukakin sarki yana leko bayinsa idan aka shiga daren nisfi sha'ban malamai suka ce abin da ake nufi da wannan lekowa shine zai dubi bayansa waɗanda wato suke raye da haka wannan fallalan yana kai ga bayi ne da suke raye wanda ya mutu kafin wannan dare to shi ba zai samu wannan ainihin wato daman ba saboda shi na shi aikin ya riga ya kare idza mata al-insanu in qata'a anhu amaluhu ayyukan shi sun kare da haka wani da ya rasu ɗazu da rana to ba shi a ciki amma da kai da ni yanzu da nike magana da kake ji na da muke raye a yanzu kana nan a halarce ko ba ka a halarce to wannan ya tattara da kai gaba ɗaya Allah zai dubi bayansa suka ce dube na rahama Allahu akbar Allah ne jin kai ne jama'a idan Allah ya dube mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa yaghfiru li jami'i khalqihi baki ɗaya waɗannan bayi sai Allah ya ce na yafe musu jama'a ku ji fa gaba ɗaya bayi sai Allah ya musu aikin gafara kamar yadda muka ce a watan ake tattara rahoton ayyukan bayi ko wato shi kanshi Allah saboda gafurun ne shi zai son wani bawa ya samu matsala amma za ka zo ka ji akwai istisna'at akwai togaciya don haka ka yi ƙoƙari ka zan ba ka daga cikin waɗanda aka togaci domin in har ka shiga cikinsu kaga kai kai wa kanka kenan Allah ya kyauta maza Allah ce sai Allah ya gafarta wa bayansa gaba ɗaya da ya kalle su suka ba shi tausayi shi kuma ya tausaya musu raman su ya gallabi fushin shi duk wannan wato ka tokara da ake yi wa Allah amma duk da haka sai tausayin Allah da ramansa sai ya dubi waɗannan bayi da wannan gidan da haka sai ce gina ya ce muku amma sai maza Allah ya illa li mushrikin kaji inda matsala yake inda gizo ke saka sai manzo Allah ce amma banda wanda aka same shi yana mushriki a wannan dai jama'a an gane wannan da ke ko kun tuna dama daga cikin laifi mafiya girma da Allah ya nuna baya sassauci akan wanda ya aikata shine shirka ashe ba za ku mamaki ba aka fara togaci mushriki a nan a cikin alkur'ani wurare har biyu Allah madaukakin sarki ke cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa a yi masa shirka duk wani laifi da za ka yi in ba shirka ba ne to akwai yiwuwan Allah ya yafe maka shi amma shirka to Allah ya ɗau alwashi cewa ba zai yafe shi ba saboda babu cin mutunci da raini da aka yi wa Allah kamar shirka jama'a shi Allah ya kaɗaitu wajen yin halitta ya gama yin halittar ya baiwa halittun abin da suke bukata na rayuwa ya ci da su ya shayar da su ya ba su iska su yi numfashi amma sai ya ba da doka cewa a bauta mai shi kadai sai wani ya ga cewa wallahi bai isa sai ya hada da wani tsakani da Allah wane ne za a iya mishi kwatancin irin wannan a cikin halittu ma ya gamsu a shirka da zalunci ne mafi girma sai sa Allah ya kira shirka da zalunci inna shirka la zulmun azim kaga shi ba ya ce mushriki ba ba abun mamaki bane to idan aka ce mushriki jama'a kada ka dauka kawai wanda kadai ake tunanin irin mushrikan da masu bautan gumaka ana iya samun mushriki a cikin kowane irin masu addini da aka su mushrikan da dama mushrikan ne waɗanda asali gumaka suke bauta dodanni suke bauta rana suke bauta wa da wata da an yi wato shedanin aljani da ɗagutai ga sunan bila adadin a bisa nau'insu da ashkal ɗinsu waɗannan su ne mushrikai ɓangare na farko na biyu daga cikin waɗanda suke ganin suna yin addini amma kuma shirka suke yi a cikin addini kamar masu addinin kiristanci a wajensu addini suke yi ko kuma addinin Allah amma Allah ya kira su da kafirai laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha Allah ya ce kafirai ne shi ma saboda ne saboda sun wato haɗa wani da Allah sun ce annabi Isa shi ma Allah ne ina fata an gane a ran kashi alƙiyama Isa ko zai yi baran-baran da su suka ce mahaifiyar shi Maryam ita ma Allah ce da haka Allah uku ne a cikin ɗaya wannan kalma ta yi muni Allah ya kyauta sannan suka aini wato jingina wa Allah haihuwa wa qalu ittakhadha rahman walada wasu kuma suka ce a Allah ya ya riki dan wani ne sai mai da nashi adoption kenan ko kace kwace? kwati duk wannan jama'a zalunci ne mafi girma a bisa hakkin Allah shi yasa sama da ƙasa wajen taya Allah kishi Allah ya ce ba dan umarni da ya ba su cewa su saurara sai ranar tashin kiyama ba da tuni sama ta yi bindiga da ƙasa ya fashe takadu samawati wal ard wal jibal takadu ya yatafattarna da sama ta yi bindiga tintini watan shakkul ard da ƙasa ta tsatsage da zuwa duwatsu duk firgidige saboda ne an da'awir rahmani walada saboda an ce wai Allah na da ɗa Allah bai ji daɗin wannan zancewa to jama'a kaji da haka ko da masu tunanin suna addini in dai a cikin addinin su akwai shirka to su ma ban da su a nan da haka kafirai jumillan su duka ba za su samu wannan falalan ba sannan sai a dawo cikin waɗanda suke addinin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amma a cikin addinin su ma suna da wasu nau'ukan shirka da suke yi su ma za a fitar da su a cikin wannan dama dan a cikin waɗanda suke cuciyar su musulmai ne akwai waɗanda suke yin aiki na shirka yasa manzon Allah bai bar duniya ba duk wani nau'in shirka sai da ya bayyana malaman musulunci suka zo suka ta karantarwa nan kurkuta malam Muhammad ibn Abdulrahman imamu tauhid rahmatullahi alaihi sai da ya zo bayani game da haɗurran wannan shirka da nau'ukan shirka to shirkan nan jama'a ko da karamar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira da wato ashirkul afghar to ko da wannan ne jama'a idan wannan daren ta riski mutum yana yi to shi ma fa ya kira kai a cikin wannan dama ya annabi ya kira da shirkul afghar riya yin abu dan a gani ko dan mutane su ji su da ka aikin da asali Allah kaɗai ake yi domin ya yarda da bawa to idan kai dan bayi to shi kenan ka yi shirka karama sanda annabi yake karanta da hadisi na haka ce da yana kishin gide ne amma saboda muhimmancin sai da ya tashi ya zauna yace ala ku saurara ku ji ku kada ku da kyau banda shirka karama Daga ce ne shirka karama annabi yake riya jama'a an gane wannan da kyau ko to kaji waɗanda aka fara cirewa cikin wannan falala da haka kowa sai ya kan shi. ba ka daga cikin waɗanda suke shirka ba guru ba laya ba zuwa wajen bokaye ba zuwa wajen wani ake kiransu malumma amma matsafa ne ko masihirta ne namiji kake ko mace matan aure suke ko budurwa ko bazawara mai kishiya ko mara kishiya kuna zuwa ana yin shirka kuna zuwa kuna sa a yi shirka kuma ku auka cikin shirka wallahi duk ba ku a cikin wannan layi da haka aikin aiki ne jama'a haka masu kiran wasu waliyai su mai da su alloli jama'a fahimta ko abdulkadir aljilani ne ko ko ainihin wanda yake bawan allah mutumin kirki ko ko waliyan karya irin su tijjani ko muridansu irin su inyasi kowane ne jama'a idan mutum ya haɗa su da matsayin allah mushirki yake kuma da ai mun ji irin shirkar da ake yi da mutanen da ake hada su da Allah an yi wake-wake bila adadin a kasar nan wani ya ce Allahu la ilaha illa shehu barhama ka ji kalmar tauhidi amma ya ce shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwanka karya ne wani ya ce lam yalid wa lam yulad kace shehu barhama waɗannan kuma duk wai da sunan musulmai ne to jama'a duk wannan mushrikai ne wallahi mushrikai irin fir'auna da amana da abu jahal da abu lahab kakka raba ɗaya in ma kai shakkar shirkar su to kai ma ka zama mushrik jama'a an gane wannan da ke ko to ku gane cewa al'amarin shirka Allah bai ɗauke ka da sauki ba da haka dole duk da ake maganar shirka to duk wani mushriki ba zai ji da daɗi ba kai kuma ana tsoratar da kai idan kada ka fada kuma an fahimta ku kuma duk lalurar da za ta kama ka wallahi kada ba zai zama dalili da za ka je kai shirka ba rashin lafiya ne ko tsananin rayuwa ko rashin samun admission a makaranta ko ka kasa gama karatu ko ka ya ci tafiya ko kana neman siyasa kujeran shugabancin ƙasa ne ko gwamna ko ɗan majalisa wani wallahi in kai shirka ka zama mushirki kuma waɗannan mushirkan shekanun nan da sunan malantar nan da ke sa mutane su shirka su ce a je a kaso musu budurwa a ciro wasu gaɓoɓin jikinta nonanta ko farjinta a je a kwakulo idanu wanne ne ba ma je a kasar nan gaba duk waɗannan shaidanin wallahi su suke sa wannan barnar ake yi ku je ofishin 'yan sanda su ba ku labarin irin waɗanda ake kamawa da waɗannan aika-aika su gaya muku me yake sun zira su zuwa wajen wani ya ce ai saboda wani ɗan siyasa ne ce mai ya nemo idan yarinya karama wani ya ce a jariri ne da aka haifa da bai mako ɗaya ba a ji a yi wasu suro kai shi duk wannan ɓarnan ba abin da ba a yi zina da mahaukaciya zina da uwayen da suka haifi mutane Allah ubangiji ka tsare mana imanin to jama'a kun ji banda mushriki a cikin wannan da haka mu ƙara roƙon Allah ya tsare mu daga shirka in ka gane wannan haɗarin za ka gane dalilin da ya sa annabi Ibrahim ya ta addu'a Allah ya tsare shi daga shirka saboda shi ya yi gwagwarmaya da mushirkai iyayen shi duk akan shirka ya same saboda wannan shirkan da suka yi suka nemi su hallaka shi ba dan Allah ya tarbe shi ya dubuta al'amarin shi ba da haka ya zo karshen rayuwar shi yace rabbi jinubni wa bani ya na'budu al-asnam ya Allah ka tsare ni da zura'ana daga bautan gumaka kai ma kana wannan addu'a kana cewa Allah ya tsare ka daga shirka Allah ya tsare maka zura'anka ka iya kufuta ka iya tsira amma da matanka da 'ya'yanka fa in ya zan gidan sahabi Abdullahi dan Mas'ud kudu Abdullahi dan Mas'ud kowa ya san shi zai da sassauci akan addini zai da sassauci akan tauhidi zai da sassauci akan sunna amma wallahi wata rana ya je kasuwa ya je wane ne ya dawo gida kawai sai gama ta shi ta rataya wani zare a wuya abdullahi dan masu yace lafiya to wallahi da ina dan fama da ido ne shine kawaye da da yabuwa suka ce in je in nemi taimako Allah ce tashi in taimake ka ba haka suka faɗi ba shine na dan je wani mutum yana zuwa kasuwan nan duk mako yana ba da taimako ba da taimako ake kiran shi ba shi ne ya bani wannan taimako yake da na wane ne da na gan shi sai ido na fara hawa sai ce mun kawai in rata ya wannan da na rata ya shi kenan kuma ina sawa fa idona. ido na ana ga wasu ne ya wato shi gaba ɗaya ashe ba bayanin ba suke shiga kwakwalwar shi ba damuwar shi a gida na? ai kafin ka ankara sai sa hannu ya zaro ya katsa harniya mushirka igiyan kenan fa ya katsa ta yace billahi lazi in dai a gidana ne gidana an fi ƙarfin a yi shirka wallahi da zan sa ido ina rayu a zo min da shirka gida kuma in kyale ya ce iyalan gida abdullahi kun wadata daga shirka mu da annabi ya bamu alkur'ani ya bamu sunna ya bamu akra ne da mu da wani rataye to haka kai ma je ka binciki matarka tana ɗaura guru tana ratsa laya tana surkulle wallahi kai ma kai sayi wani daka ka ce gidanka ya fi ƙarfin ai shirka wajibi ka zama ƙa'ini kamar yadda Allah ya sifanta mazaɗi, ar-rijalu qawwamuna to yi wannan tsayuwa amma ba wa kai a ta kana kada jijiyan wuya wai saboda ba gishiri a miya ka san wani namijin na yake nuna shi namiji wala ba zan yadda ba a ce me aka yi yi mun abinci ne ba gishiri ka ji soko amma ana turka a gidanka baka damu ba Allah ka tsare mana imanin jama'a kun ji na farko kenan sakon ya kai ga kowa ko yawwa kaga ya yi la'asar ai ko sai eh, haka abin yake to na biyu kaka ɗauka iya wannan ya gama sai manzo Allah yake au mushahini ko kuma mushabi menene al-mushabi al-imam ibn al-asir a cikin an-nihaya fi gharib al-hadith yace al-mu'adi kenan in ka karanta Hasiya na ibn majah wanda malam sulbi yayi yace wato al-adawa shine gaba da tsiyayya to duk wanda aka same shi a daren nan yana da wani ɗan uwansu da yake gaba da shi to su ma ba sa cikin wannan falala ha a wani ya yi tasiri in eh, shi ne ai amfanin karantawan kenan ko don mu ci moriyar falala da haka akwai wani musulmi da kake kiyayya da shi idan ka karanta wancan sharhi na malam sundi ko hasiyarsa yace da ake nufi a nan irin kiyayyen nan da ake samu ta bangaren annafsul ammara bisu'i kenan ko yace la kiyayyen da ake magana fa ba na addini ba idan kiyayya na addini wannan kana da lasisi eh wannan ai kai ta hatta ta alkiyama duk wanda akan addini wato da kake akai na bin manzon Allah ya ne ya kauda ka ta hanya wannan bada bainana wa bainakumul adawa wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wa in dai wanda zai yi kiyayya da kai na kan kai shirka wannan ku ta kiyayya ku ba da kai ake ba amma kiyayya kawai akan wani abu na rayuwa ai ya kasa na aure ai wani abu da aka ce a bani ya cinye su wannan abubuwa ne masu sauki abun duniya jama'a ba wani abun a zuwa gani ba duniyar kanta manzo Allah yake da ta kai darajar fuffuken sauro wallahi da ba za a ba kafiri makwarwar ruwa ya ba ka duba ba ma sauran ba ba ko sauro da Allah maɗaukacin sarki ya girmama duniya gwargwadon fuffuken sauro a shi ga duniya babban zaki da haka duk wani abin da akan duniya ne ka yi hakuri da ɗan uwanka to wani gaban nashi da ɗan uwanshi na jini ma suke yi wani Allah kaɗai san raban shi da yi wato ke alaƙa da ɗan uwanshi. kai wani ma abin nasu ya yi muni ya kai da da iyayen shi ma yake gaba yake adawa ya yi baran da uban shi ko ya yi baran da mahaifiyar shi akan suna neman ya taimaka musu ko ya azaba musu shi kuma ya ce a kyale shi ya raruwa da shi da matan shi akan wannan yake faɗa da to kai kam ka kalbalce Allah ya kyauta saboda da kai da zuciyarka dinnan uban kai anta wa maluka li abik haka na ya mun ka ji kisan wannan yara abin zai baka mamaki amma ba wannan kisa muke tattaunawa ba muna son ka gane daga cikin waɗanda ba ta a cikin bonanzan da za a yi a wannan daren ana fahimta da kai ko jama'a to wannan shine abin da hadisin farko ya kawo to bari mu ji sauran hadisan su kuma na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace inna Allah يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين هذا هو لفظة الله مدعو كتن فرسينا دوبا باينسا أولنا درين شعب رب شعبان دوة دائمة إيماني هذا هو أنه أرى فتر وانتا باين لبائي وغفر رسولي ما تسيماني لكن يغفر للمؤمنين ويملي للكافرين دوما دعك سأميك كافرين sai a ce shi wannan a dakata mashi suna a kyale shi ba shi cikin list amma da zai musulunta ya dawo ya imani a cikin daren nan sai a ce to yanzu shi ma ku a lissafi kaga rahaman Allah shi sa akai akai wannan albishir ga kafiran da suke rayu a daren nan ga dama ta samu amma kuma eh, aka ce rijiya ta ba da ruwa ko guga ya kasta kakka hana kansu samun wannan falala wala Allah daga cikin su akwai wanda a cikin daren nan za su amsa kiran Allah waye sani to su yi kokari su cika da imani su samu wannan falala a gafarta musu duk abin da suka yi a baya ta hanyar su faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah jama'a kun kwana da kyau ko da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai a ce su kan kafirai ku saurara musu yau ne lil kafirin sannan sai annabi ya ce wa dawo ahlal hiqdi bi hiqdihim hatta yad'u waɗanda suke hikidu ne hikidu jama'a ai hausa na amfani da kalmar ko idan hausa yake hikidu ne yake nufi ne kiyayya da gaba da yi wato kin juna da hasada da mugunta duka shine ma'anar hikidu akwai wani musulmi da kake fikirin shi a zuciyanka ka bincike kanka ai kowa ne malamin kansa ko zan iya ba kaina amsa ka iya ba kanka amsa da haka kana hikidu da matarka kana hikidu da kanin mahaifinka kana hikidu da wani abokin aikinka a makaranta ko kasuwa ko ma'aikata ko ina ne kana hikidu da malaminka ko wani abokin da'awarka musulmi ne shi amma kana hikidu saboda ne lalibi muna ƙara maimaitawa ba a magana waɗanda saboda addini ne kuma wannan ba kawai fassarar son zuciya ba ya zama da addinin ne kake nufi da gaske jama'a fahimta to idan akwai masu yi tudu su ma sai a ce ban su amma kaji su ma da condition sai a ce har sun sulhunta tsakanin su har sai sun daina wannan kiyayya da aka wani da ka ɗora musu kiyayya ba gaira ba sabat to ka cire wannan ɗaya yanzu yanzu din nan in kana son ka samu wannan falala ta ji wannan shine lafazin hadisi na biyu wannan hadisi yana nan cikin sahihul jami wato littafin al-imamu suyuti wanda malam nasiruddin za ni aikin wari sahihai da zaifai hadisi na uku inna allah ta'ala la yafzu fi lailati an-nisfi sha'ban Allah maɗaukakin sarki yana duban bayan a daren nisfu sha'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi gaba ɗaya bayansa sai ya gafarta musu illa li mushrikin aw mushahin kaga wannan irin na farko banda mushriki banda waɗanda suke gaba da juna to shi ma wannan ya zo ne shi ya karfafa wancan riwaya da muke bayani a dazu ga shi yake qawiyyun bidairi ka karanta littafin hidayatul ruwa malam nasiruddin albani shi yake da wannan littafin hidayatul ruwa yace wa hadithun hasanun a fi sahihil jami haka za ka ganshi a cikin sahihil jami hadisi na gaba yafali wallahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min sha'ban shi ma wannan yace Allah yana leko bayinsa a daren rabin sha'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw mushahidin shi ma wannan daga cikin mutaba'a din kenan irin wancan da shi ce sahihun bi shawahidihi ka karanta sahih na al-Imam Ibn Hibban anan ne inda yin wato malamai suka dauko wannan lafazin malam Shu'aib al-Arnaud da yazo cikin tahrijin musnad na al-Imam Abi Bakar Ibn Abi Shayba ba na musnad Imam Ahmad ba ya ƙara tabbatar da nagartar riwaya lafazi na biyar يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان Allah na baza bayinsa ya dube su da irin rahama a daren Shabad. A fa yassiru li ya khalqihi illa mushrikin aw mushahirin sai Allah ya gafarta wa bayinsa duka yace banda mushrikai banda masu gaba da juna al-imam al-auza'i abu amr abdurrahman dan amr الشامي الدمشقي أحد الفقهاء الله da Rahma. wanda aka haife shi hijira tamanin ko ya rasu ɗari da hamsin da takwas insha Allah imamu al kowa ya san shi ka iya cewa malamin su ne irin su imamu malik da kake bi shi da ya zo fassara wannan mushahin din ko mamakin Allah kun san fassarar da yayi ce ana nufin Mubtabi dan bid'a shine ba a gafatawa <laughs> wala a kai fassara yace duk wani ɗan bid'a ba zai shiga wannan hadisin ba yau da haka ya kai dan bid'a ka fita daga bid'anka ka dawo sunna tak bid'a tak in kana son ka samu wannan falala ce saboda ne saboda bid'an nan tashi ta jawo masa kiyayyen musulmai na kwarai dan duk wani dan bid'a ka ga yana kin musulmi na gari yana kin ahlus sunna to akwai adawan da ya kai wannan haka ɗan bid'a su suka shiga cikin wannan fassara. Allah ya kyauta hadisi na gaba yace wa fi lailatin nisfi sha'ban a daren wannan wata na sha'ban wato rabin wata yaksiru Allah azza wa jalla li ahli al Allah zai gafarta wa duk bayin da suke rayuwa a doron duniya illa mushrikun aw mushahinun banda mushriki banda wanda ya dana karan gaba da kiyayya wa ɗan uwansa attasi na tara idan kana ne nasu musulmin sha'ban idan aka shigo daren rabin sha'ban ifala Allahu ila khalqihi sai Allah ya dubi bayansa ya leko su baki daya fa yaghfiru lil mu'minin sai ya gafarta wa duk imani Allah ka sanya mu daga cikin su wa yumli lil kafirin kafirai ko sai ta ku da ka ta kuna ku ci gaba har zuwa fitan alfijir a gani ko za su suna da rabo an fahimta ko da aka sai a tsagaita masu su tukuna wa yadau ahlul ahlul fiqdi bi haka masu bakan kiyayya a tsakaninsu sai a basu da wannan kiyayyar nasu da suke yi da hasadan nan da suke yi wa juna hatta ya da'aha au hatta ya da'uhu har sai sun bar wannan siyayya. sun dawo sun sulota tsakanin su sun rungumi kansu a matsayinsa na 'yan'uwan juna al-muslimu akul musulmi ɗan uwan musulmi al’asiru na goman su idan aka na lailatul musulmi sha'ban idan aka shiga daren nisu sha'ban ya fali Allah ila halkihi sai Allah ya leko bayan sa baki daya fa yarsilu lil mu'minin wa yatruku ahla abghadin kaji wani lafazi Allah sai ya gafarta wa mu'mini baki ɗaya. amma sai ya kyale ahalul baga'in ya ce da abbaga'in shine waɗanda suke da wani kulli tsakaninsu da junansu wato neman juna suke da wani mugun nufi kuma an yin ko da aka cire dagan a zuciyanka ne wani zai maka har ya sa wai ba za ka iya kwana sai da kiyayyen shi a zuciyanka ba in tuna ko wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake bada labarin wani sahabi daga cikin abin da ya sa fallalan shi ta bayyana tun a duniya shine cewa wallahi shi baya kwana da kiyayen kowa a zuciyar shi duk abin da aka yi mishi har wani sahabi ya ta bin shi ce annabi ya ce kai da aljanna wai me kake yi ne ya dauka zai ga yana sallah tun farkon dare har karshe ya ga gabacin shi yake sai can karshen dare sai ya tashi dan yi abin da ya sawaka ya yi zikirorin shi sannan ya tafi masallaci kwana uku yace bawan Allah wannan sai ne annabi ne yace zamu ga wani dan aljanna rana na farko kai ka wuce rana na biyu kai ka wuce rana na uku shine nace ni ko sai na ga me kake yi kuma na ga ba wani abin da kake yi dan shi sahabin da yazo yana wannan bincikar shi kwana yake sallah kuma kullum azumi yake yi da haka yana son ya ga wannan me yake yi da yafi nashi sai ya raina abin da yake yi ita to wallahi yadda ka ga rayuwa na dai haka nake yi ni ma ban san wani abu special da nake yi ba sai dai na san duk sanda na kama makwanci na na zo kan shimfiɗa na zan kwanta sai na buji zuciya na kaf babu wani musulmi da nake jin shi kafin kwanta in ma akwai sai in yafe mai kafin yi bacci da haka ina kwana ba wani musulmi da nake ki duk duniya yace wannan shine abin da nake yi yace to wallahi wannan shine sirrin to amma sai ka kwana kana kin wannan ka kwana kana kin sai a ga kana ta kyamu cewa kana ta rabewa aka kawai ba a yi maka komai ba ka sa wa kanka gabina an fahimta ko da aka ka cire wato karan tsana da ka tsora wa ɗan uwanka a zuciyarka in ko aka same ka da wannan to ba ka ciya wannan dare Allah ya kyauta shine ahlul bagai wa ahlul hikmi bi haka masu hikimi sai a basu da hikimin su na su karasa da hikibi amma ba su samu wannan gafara hadisi na sha ɗaya ya fali Allah azza wa jalla ila khalqihi lailatul nisfi min sha'ban Allah maɗaukacin sarki yana leko bayansa ya dube su dube na rahma a wannan dare da yin wato watan sha'ban ya raba fa yaghfiru li ibadihi illa lisnayn sai ya bayansa duka amma banda mutum biyu su wane ne mutum biyu yace mushahinin kaga dai mushahinin yadda ake ta maimaita shi ko masu gaba da juna to wannan sai zo da ƙarin wato abinda da ba mu ji a riwayoyin da suka gabata ba ya ce wa qatil nafsin da kuma wanda ya kashe rai shi ma ba shi ba samun wannan alala ka taba kashe wani rai ka kashe wani bawon Allah bai ji ba bai gani ba ka je garurukan mutane saboda ka sha kwaya an baka bindiga ka je kai ta harba mutane baka ma adadin wanda ka kashe ba to ba ka cikin ka je garin kwacen waya a hannun mutane ka soka musu makami har sai da ka kashe su ba ka cikin wannan falala ka ji mutane har gidansu ka watsa musu fetur ka kona su ba ka cikin wannan falala ka je ka samu ladani a masallaci yana kiran sallah ka sa makami ka kwakulo makogwarin shi ba ka cikin wannan mata aure ce ce don miji ya ce zai kara aure kika je kika yanka shi yankan rago ba ka cikin wannan ka je ka samu wata mata a gidanta da 'ya'yanta guda shida duk ka kashe da kai da abokanka ba ku a cikin wannan jama'a ka kashe babban malami irin malam Ja'far yana sallar bayi ba ka cikin wannan falala ta kashe babban malami malamin hadisi ya dawo karantar da sahihul bukhari malam albani ka harbe shi wallahi ba ka cikin wannan shine auqatu nafsi ko wanda ya kashe rai wannan lafazin al Ahmad Ahmad na a cikin musnadinsa sahabi Abdullahi dan Amr dan Ab shi roito shi shine wancan sahabi abokin wancan da muka ce ya je gidan shi ya ce shi ba ya kwana da koyan kowa to ka bi wannan lafazin shi da haka shi ma sai ka duba ba wani haƙƙin jini na wani musulmi da ake binka wanda ka ka kashe shi ba tare da wani dalili ba rai da Allah ya haramta a kashe shi لعل يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق هذا كشي رد على حرمت في عند حي لكن ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف القتل فهذين فعك دياكي جماعة قلوب السهادي أكا دياكي إسامة بن زيد ياكي فتكان رندنا ما في إيماني دمشرخي wanda kowa ya san in ma ka kashe a wannan lokacin daraja za ka samu in aka kashe ka mutuwa shahada Ya ce ya zo kashe wani ne sai gudu ba ke kalmar shahada da Allah aka tambaye ka me ya kamata wa wannan kafin kalmar shahada nan da gaske ne za ka ce a'a ko a zahiri za ka ce a'a da haka shi ma ya hukunci ya ce a haba sai da ka ga wuka a makogaro ba ba wuce mana da karin magana ba ya kaza ba ta yi menene ba yawwa sai ta bi muka wa ƙobar tuban muzuru kenan ko ne sai a dan ya ce a menene usama dan zai yace gaskiya wannan ba na ganin da gaske ne da inda da gaske ne kafin yanzu ya kamata kai kalabai. sai da kaga zan kashe ka da aka sai karba sai dana shi cikin alfahari da murna Ya zo yana ba da labari har gaban manzan Allah yake ya manzo Allah kaji kaji yadda muka yi da wani kafi manzo Allah yake eh sai annabi ya bada attention din shi total ga maganar yace ya manzo Allah yayi kalmar shahada sai na kashe ya faɗi la ilaha illallah ka kashe shi la haula wala quwwata illa billah wannan shine manzon Allah ku duba fa mutanen nan ba wanda suke neman rayuwar shi duk duniya kamar shi manzon Allah amma da yake manzan Allah ai din da Allah ya aiko shi yake isarwa ba san rashi shi ba inda kai ne yanzu zaka yi murna an kashe ka ko amma manzan Allah yake ya faɗi la ilaha illallah kuma ka kashe shi yace ya manzan Allah innama wuta? ta'attuman ya faɗa ne dan kada kashe shi manzan Allah yake Allah shaqqa albahu ka tsaga zuciyar shi ka ga cewa ba dan Allah ya faɗa ba manzan Allah yake ba da ba ba ruwa da kai in aka zo ranar tashi alkiyama kalmar shahadar da yake furtawa ya zo yana neman hakkin shi a wajenka ce wallahi ba ruwa ba ban ce ka kashe wanda ya faɗi la ilaha illallah ba wannan sahabi ke nan to na wanda ba yaki ake ba ba kafiri ba ne musulmi ne kai wani ma malami ne na addini amma kai saboda tsaban ce kashewar zuciya saboda ya tare maka ko ya tare ma mai gidanka abin da yake nema na duniya ko na siyasa wai kai ne kake da tsaurin ido kai ne ba ka da kunyan Allah a ba ka kangilan ka zo ka kashe shi don za a ba ka biza ka je kasan turai ko za a an maka alkawarin gida ko za a ba ka mota to jama'a ka dawama da su ka je ka kashe rai saboda siyasan wani ranar lahira fa aka ce tsutsu tsutsu masu mera irin wannan ɗan tsutsu na ƙarami da yara ke harban su saboda wasa ranar tashin alkiyama zai jawo wanda ya kashe shi gaban Allah ga jini na zuba ya ce ya rab sal haza lima qatalani ya Allah tambaye wannan me nayi mishi ya kashe ni ni dai ba tun nama na zai ba ba wani abu ne mishi na laifi ba amma kawai yana ya caka ya caka mun ya kashe ni da haka a tambaye shi haƙƙi raina da ya tsare wanda ya kashe mutum kuwa aka ce idan ya jawo shi aka ce ya Allah a tambaye shi ni ne mishi ya kashe ni yana buɗan baki sai ce fi mulki fulani wallahi dan takarawa ne yake ya matsa mishi ya ki barin a zaɓe shi shine mu kuma ya bamu kwangila ya bamu kwaya sai bamu dubu ɗari ɗari ka ji matsiyata akan dubu ɗari za a baka kwangilan ka je ka kashe bayan Allah to kaji makasin rai ba su a cikin wannan ran nan Allah ya halicce shi da haka Allah bai ba kowa dama ya tsare da shi ba ka bar Allah da ya halicce shi ran da ya ga dama ya kashe shi amma bai ɗora kisan shi a hannunka ba kaji sai Allah ya ce illa bil haqq sai wanda fa da haƙƙi shi kuma wannan mai haƙƙi shi Allah ne ya ce a kashe shi yasa an kashe wannan an kashe banza Shi ne wani zo zai kare ka yana neman ya kwace dukiyanka ka ga ba yadda za a yi sai ka karshe to ka kar mushi ka kashe banza wuta zai tafi kai kuma aljanna za ka tafi da kashe shi ma da kai dan ka rage mugun iri ne to wannan ka kashe shi da haƙƙi ko a matsayinka na gwamna ko a matsayinka na alƙali aka kawo wanda ya laifi na kisa a shari'ance ka yanke mishi hukuncin wannan ma da haƙƙi ne domin Allah ne ya ce wanda ya kaza a kashe shi to ba irin wannan ba ana maganan wanda ba kada dalili na shari'a da yasa ka kashe shi to kai ma ba ka cikin waɗanda za su samu wannan ka ji haɗarin kisa rai wannan shi yasa har malamai sai da suka kai suka komo wajen tattauna matsayin wanda ya kisan kai wai anya kamar yadda muka ji ɗazun Allah ya ce shirka ne kaɗai zai gafartawa ko to anya wanda ya kisan rai shi ma za a gafarta mashi kuwa malamai suka ce da wuya na haka a bata haka sauran bayanin sai a ajiye ya amma a fili haka haka ake baranta da Allah ya ce man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu kaji sai da aka yi ta jewo mishi bala'o'i iri iri saboda ya kashe rai daya kuma da ma Allah ya ce wanda ya kashe rai daya faka annama qatala an-nasa jami'a ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هكا كبر متى من كوي سرائيل yi naka rayuwar kai ma ai ko bature ma yace akwai hakkin free to life ko kowa na da yancin ya rayu Allah ya kyauta to kai ji wannan lafazin wa qatili nafsin da wanda ya kisan kai shi ma ba shi a wannan daren cikin wanda za a gafartawa na kusa da karshen wa masu albarka na shayi biyu yanzu lullahu lailatan nisfi min sha'ban Allah na saukowa a daren rabin sha'ban a irin wannan daren Allah zai sauko ila sama'i duniya zuwa wannan sama da tafi kusa da duniyan da muke rayuwa sai Allah ya kalli bayan sa gaba daya ya kalle mu nan ya kalli suwa da kai kowa a doron duniya Allah ya duje mu da idan rahama fa yaghfiru li kulli nafsin sai ya gafarta wa kowane rai illa insanin fi qalbihi shahna' sai mutumin da yake da kiyayyar ɗan uwansa musulmi a ransa Au mushrikin billahi azza wa ko mushriki wanda yake shirka da Allah magwayi da daukaka hadisin karshe wa masu albarka yanzilu rabbuna ila samai dunya ubangijin mu Allah yana saukowa sama ta duniya lailatul nisfin sha'ban a daren da watan sha'ban ya raba fa yaghfiru li ahli al sai Allah ya gafarta wa duk wanda yake rayu a doron kasa illa mushriki banda mushriki aw musafiri ko kuma wanda yake gaba da dan uwansa wannan shi ma hadisi ne sahihi ka karanta tahriji na kitabu sunna kitabu sunna na yi wato al-Imam Ahmad malam Nasiruddin Albani ya yi tahrijin hadisan to a ciki ya kawo wannan lafazi kuma ya nuna sahihi ne insha Allah dan gwa ba albarka waɗannan su ne tattaruwan hadisai guda goma sha uku da ni wato na ga in karanta mana saboda munasabar wannan dare na ni wato nisku min sha'ban muna roƙon Allah kokin sarki ya sanya mu daga wannan da za su samu falala da Allah yake yi wa bayinsa a wannan dare Allah ya tsare mu daga cikin mushrikai har rayuwar rayuwarmu Allah ya tsare mu daga cikin masu gaba da yan uwansu musulmai da kiyayya da hasada da mugun nufi ga musulmi Allah ubangiji ya tsare mu daga ainihin wato haƙƙin rayuwa na ainihin wato wanda yake musulmi ya tsare mu daga duk wani abu da zai zama mana karnaki ko da baibayi ko katanga daga samun rahman Allah duniya da lahira dan wa masu albarka malam mai lokaci ya daga na <laughs> wa alaikum assalam wa rahmatullah na gane ba kusanci ko nisan tazara to jama'a kun ji wani tambaya malami yake to idan akwai wanda a yanzu haka yana son su warware matsala da shi da wani dan uwan shi da suke gaba to amma shi abokin gaban nasa yanzu ba sa rayuwa a wuri daya ma'ana matsalan ya daɗe kenan ko ko ma bai daɗe ba amma dai yanzu ba wuri daya suke rayuwa ba kila shi ya koma rayuwa wani wajen ko wani garin ko wani ƙasar to ba daman da zai je ya same shi su warware kuma ba a yi wato kwanta na juna wannan hanyoyi na wayoyin tafi da gidanka na zamani ko da za a iya sadar saduwa da juna ko da ta iska ne babu wannan yanayi to shi yanzu ya zai ba zai gaya mana yadda zai dawa na makarar Allah na ta yi cewa aka yi dukan sai sun warware matsalar su haka muka jiya a hadisu sai sun warware ina fata an gani na gaskiya ne maganar shi na kan hanya idan mutum ya samu kanshi a wannan tsammatin to yanzu zai yi nadama abu na farko kenan shurutu tauba an nadama alama Mana wani yanzu kila bai taba sanin wannan matsalar na tattare da gaba ba sai yanzu da yake ji kuma yanzu ya san shi ne akwai wanda yake gaba da shi amma yanzu ba shi to yi nadamun nema ya sa ya gaba da shi tun farko wato yi wa kansu fada to sannan sai ya nemi gafaran Allah kuma ya nuna har ga Allah shi yanzu a zuciyar shi tsarikan haliman aminan babu wannan kiyayya kuma hatta ɗan uwan nashi ma yana roƙon mishi Allah ya sa wato irin yadda shi ya ɗauka akan shi ya zan shi ma ya yafe mishi duk matsalar da ke tsakanin shi to idan yayi irin wannan to ana fatan insha Allah ya cika shar'i na yin wato fita daga wannan gaba ya junan su sannan kuma yayi sa'ayi Allah ya ga da gaske ke ina ma'anar sa'ayi idan anguwa ne ba ɗaya ba yayi kokari ya je ne shi da anguwan da idan gari ne ba ɗaya ba ya samu waɗanda za su iya taimaka mashi da contact ɗin shi cewa yana sai mai waya in ma shi dai da waya ya samu labarin waɗanda suke rayuwa waje ɗaya cewa wani da Allah kai ma an ce kana Legas wani an ce kuna tare to duk da ka haɗu da shi da Allah ka ce mai ina son magana da shi amma a karan farko ka ce mai abin da ke tsakanin mu dan Allah ya yaɗe mu ni na yaɗe mu kaza misali ko Allah ya gaja gaske ke yi ba wai ka ce za ka yi wa Allah wayo ba to a bari dai mu yi zuwa da safe a bawa ba dai da daren da aka ce ba a inna Allah alimun bi zati sudur ko Allah ya fi mu sanin zukatan to sha Allah mutum ya wannan yana fatan zai iya samun fita daga matsalar da izinin Allah wa alaikum salam wa rahmatullah Na. Na. haka ne a <laughs> wannan ai wannan wawantar da hankali ne kun ji malamin yake cewa akwai wanda zai tura a je a kisan kai ba ma shi sai ya ɗauka ai da ba shi mu ba sharanci kisan ba da haka shi zai da laifin kisa? shi ne yake wannan wawantar da kai ina fatan fahimta ai kisan kai malamai suka ce ko da kayi yi participation ne ta hanyar nunawa ma'ana an biyo wani a guje sai aka zo aka rasa inda yi sai ka ce ku yi nan ana yi sai aka kashe shi to kai ma ka kashe shi yawwa yana cewa me kaji ko ku kashe shi shi tsana ne ne gaskiya wannan ne shari'a musulunci Umar dan Khattab ya taɓa yin irin wannan fatawa aka kama wasu da suka yi tarayya wajen kashe wani sai ce a je a kamo wanda suka yi wato yi musharaka duka suke zan kashe suka ce ta ai mutum ɗaya kashe shi kuma ya rai ɗaya suka kashe ya ce laukana ahlu sana'a ga mutanen ƙasar sana'a gaba ɗaya za ka haɗu a kan ƙasar nafsin hidi su kashe rai ɗaya ita da ƙasar mun jami'a dukan zan kashe to kada mutum ya wancan da kai cewa ai ni na sa ne kuma na biya ba ai kai ne first victim na kitan ba ku kun gane wannan da ke gudun wallahi akwai haɗari akan tabarin da Allah ya halitta to ba daidai bane jama'a in mutum kuma ya san ya shiga wannan yanayi to Allah ya biye ne yadda zai fitar da kansa tun a nan duniya wallahi wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am eh to kun ji wani masanin dokar Najeriya ya ce a dokar Najeriya ba aka ce ko ni da aka taba aka yi kisa to da kai a hannun kisa to wannan dai shine da aka duk wanda ya zama fati wajen wato executing na rayuwar wani to shi ma yana daga cikin masu wannan laifin kisan Allah ya kyauta Yanwa wa masu albarka a yi haƙuri ga shi ba mu shiga karatun fata salam ba <laughs> Allah ubangiji ya karɓa mana waɗannan abubuwa da muka yi faɗi domin tunatar da junanmu Allah ya amfana da musu duniya da lahira